لا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إذا أعتق نصيبا له في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشفوق عليه على نحو الكتابة إمام البخاري يسي ونبادي لكي بيان إذا أعتق نصيبا له في عبد in متاني في يد biyu مشاركة yi لك a sai ɗaya ya ce shi ya ‘yanta rabonsa a cikin wannan bawa akan wannan bawa wa laisa lahu malun sa'annan shi wanda ya yanta rabansa a cikin wannan bawa ba ya mallakan wata dukiya da za a karba a fanshi bawan bawan ya zamo ɗa baki ɗaya to menene za a yi yanzu sai ce ustusiyal abdu to sai a ce ma bawan kai ka je kai fafatkan nemo abinda za ka biya shauran abinda ya saura a kanka kamar an karya masa fansa kenan shine yake ghaira mashkukin alaihi amma shari'ar musulunci ta ce za a ɗora masa kai bawa ne mai za ka yi imanin naira dubu wanda yake da rabo a ciki naira ɗari biyar ya ka sauran naira ɗari biyar a kanka ka je ka nemo a wata ɗaya ne a mako ne a shekara ne shekara biyu ne to sai shari'a ta ce kan a ɗora masa abin da ya fi karfinsa ala nahwil kitabati yace kaman kwatan kwatin a karya ma mutum fansa ko a daura masa fansa a sa masa fansa ya je nemo kudi ya zama wuda قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن كربو دقى أبو هريرة الله يكارى مسا يدايتي من زم الله سيرا دا أمشي الله سبتا غريت يتي من أعتق شقيصا من عبد دون دا أنت ربنسا أتكين باوا ha wa hawwala sanad sai kawo ya canza kuma hanya zai rawaito wannan hadisi a wata hanya daban قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ake ce an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah jira da min Allah a gare shi yace man a'taqa nasiban aw shaqifan duk wanda ya yanta jarabansa a cikin bawa fi mamlukin fa khalasuhu alaihi yace ai sauran ragowan kai da kai yanta sai a ce to ka biya shauran in ya so ka yanta shi din baki ɗaya kenan in ba haka ba yaya zai ya zama rabin shi ba wa rabin shi da fi malihi in kana lahu malu in yana da kuɗi kenan yana da dukiya in ba shi da dukiya sai wannan rabon da yake da shi a cikin bawan yanta wa illa kuwima alaihi sai a kimanta rabin shauran abin da ya saura a kansa sa'an sa'annan a nema ya je ya nemo a ce an sa masa ko wata ɗaya ko wata biyu ko shekara daidai yadda ba za a tsora masa nauyi ba in ya biya ya karasa to ya zama ɗaki nan gaira mashkukin alaihi tabahu hajjaju تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه yace babin da ke bayanin hukunci mutum ya yi kuskure ko ya yi mantuwa a cikin sha'anin 'yan tabawa ko kuwa shika menene hukuncin wannan imamul bukhari mazhabinsa in mutum ya manta ko ya yi kuskure a cikin sakin matarsa ko ko ‘yanta bawarsa ya ce tun da kuskure ne ba komai a kansa al'amarin bai zartu ba saboda sabani wurin malamai malaman ahnaf su suna ganin sawa'an mantuwa mutum yi ko kuskure ya yi, ko menene abu yake duk abin halin da yake ciki har yace ya saki matarsa ko ya ‘yanta bawansa wannan hukuncin ya tsantsar da shi menene hukuncin su sai suka ce ai mutum ne wanda yake yayi magana akan abin da yake da hakkin yayi kuma magana an fuskantar da ita zuwa wanda ya cancanta a fuskantar da shi shi yasa sai su suka dauki mas'alar, kaman eh, eh, khitabul wad'i da khitabul taklif khitabul taklif shine aka ce in kai mantuwa ko baka sani ba ko menene abin da yake hakkin Allah suka ake babu komai amma khitabul wad'i shine abin na faruwa kila hukunci a kanka ka sani ne baka sani ba mantuwa ne to su inda suka dauki mas'alar kenan amma Imam bukhari ya. yana ganin in mutum ya manta to ba hukunci a kai sai aka ce yaya za a yi mutum ya yi mantuwa a cikin sakin matarsa sai malamai suka ce sai ta yi ya yi mantuwa ya ce in na yi kaza in yayi kaza matarsa ta saku to in yana tina ya yi matarsa ta saku ba ta saku ba amma in ya manta ya yi abin ba ta saku ba <coughs> ko ya ce matarsa in kin fita ko in kin aikata kaza kin saku sai ita kuma ta manta hukuncin manta wannan abin ya fita hankalin ta aikata aka ce ba ta da laifi ba ta saku ba don lokacin da mutum ya manta da ibada ko wani abu aka ce an ɗauki wannan takalifi a kansa sai lokacin da ya tuna saboda malamai sun yi sabani akwai har akwai wasu cikin mazhabin Imam Malik wanda suka ce ko mantuwaye ko kuskure ne za a zartar da saki to sai malam yace wa ikhtalafa ibn al-Qasim wa Ashhab Abdurrahman ibn al-Qasim da Ashhab suna cikin jigon manya-manyan malaman eh, malikiya almajirai imam malik kai tsaye suka yi karatu ne abdullahi bin wahab almaliki abdurrahman bin kasim ashab da asad bin furat wa'annan suna cikin manya-manyan almajiran imamu malik wanda suka je suka yi karatu wurin imamu malik kai tsaye to asad ibn furat daga baya zama alkali a kairawana ya je yana karatu wurin imamu malik a madina sai ya matsa ma Imam malik da tambaya yana son matsaloli akan ra'ayin fikihu sai ma malik ya gani ya ga ai wannan mu madina kan sunna muke hadisi muke aiki akan sunna ba mu damu da ra'ayi ko ko a'a a kaddar matsaloli ba sai sai kaga kai ka je Iraq ka je kasan Iraq can ne headquarter Ahnaf su kuma Ahnaf su ne suka damu da matsaloli na fikihu dan aka ce ba su da ilimin hadisi da yawa to da imam malik ya ce ma asad ibn furat kai ka je iraq nan madina mu sunna ne ka sunna ce a fada manzo Allah ya fada dan abinda mazhabin imam imam malik ya bambanta tsakanin sauran malamai kenan in aka ce matsala ta faru sai ce ga abinda ya gada wurin iyayensa wurin kakanninsa wurin kaza har sahabbai to sai ce kai ka je iraq sanne zaka je ka koyi mazhabin ra'ayoyi fikihu sai asad ibn furat ya je iraq sai je tarar da almajiran imamu abu hanifa abu yusuf da muhammad ibn hassan hmm. sai ya koyi mazhabin abu hanifa a wurinsu ya tattambaye su matsaloli suka bashi fatawa akan mazhabin abu hanifa sai asad ibn furat ya dawo wurin abdullahi ibn wahab ya ce to ga waɗannan fikin imamu abu hanifa kenan matsalolin da na taho da su daga Iran, ina son na tattambaye ka kai ma abinda nake so ka bani jawabi akan mazhabin imamu malik ba wai nasi a kan mazhabin Imam Malik sai Abdullahi dan Wahab yana cikin manya-manyan malaman Malikiya masu tsoron Allah fatawarra min zalika sai tsantseni yace a'a ni ba zan yi wannan ba sai Asad ibn Furat ya je wurin Abdurrahman ibn al-Qasim yace ga fikihun da na kawo da taho da shi daga Iraq na imamu Abu Hanifa ni na son na tambaye ka mas'aloli ba na son ka bani jawabi da komai sai kan doron mazhabin Malikiya to sai Abdurrahman ibn al-Qasim ya ba shi jawabin waɗannan matsaloli abinda da yake tune da shi cewa imamu maliki ne ya faɗa sai ce maliku ne ya faɗa abin da yake shakka sai ce zunnu, wa hasibu, wa halu. ina tsammani ina zato mun gane ko to waɗannan matsaloli da abdurrahman ibn al-qasim ya ba asad ibn furat jawabi akan to sai asad ibn furat ya gaba karatu zai koma kairawana kasar su kenan ta inda ya je zamo alkali to sai Abdurrahman dan kasim yace wa'annan mas'alolin ai sai ka bar min ɗaya ka tafi da ɗaya ma'ana ka juya ka juya ka bar min ɗaya ka tafi da ɗaya sai ai haka nan abinda Abdurrahman ibn Qasim ya nema sai ya bar masa sa'an nan sai shi ya ɗauki nashi kwafin ya tafi da shi sai dai waye gari ya zamo alkali a kasan kairawana shi ne ya bude a asqilliya to bayan ya koma kairawana ya zama babban malami shine wanda ya yada fikihun malikiya da fikihun ahnaf a kasan kairawana ana nan ana nan karshe sai zai da ya daina fikihun mazhabin malikiya ya yi riko da mazhabin ahnaf to waɗannan wannan kwafi da ya bari wurin abdurrahman ibn al-qasim shine asalin mudawwana ta sahnunu wannan matsaloli da ya bari ya kwafa ya bar surin Abdulrahman ibn al Qasim su ne da sanu ne yazo yana tambayan ya yazo yana karatu ibn al Qasim asalin mudawwana ta sahanun kenan shi yasa wa'annan littafin ana ce da su al ma'ana al-masail allati sa'alaha asad ibn furat Abdurrahman ibn al sai ana ce da su al-asadiyya su wa'annan takaddun da matsaloli sune asalin mudawwana to sai aka ce waqtalafa ibn al-Qasim wa ashhab ibn al-qasim da ashab suka yi sabani a cikin me fi ma idza da'a rajulun abdan yuqalu lahu nasihun fa ajabahu abdun yuqalu lahu marzuq mutum ne yana da bayi guda biyu ɗaya sunan shi nasih ɗaya sunan shi marzuq sai ka ce ya nasih wa kake kira nasih sai marzuq ya ce na'am sai ka ce kai ɗa ne menene hukunci فقال له أنت حر وهو يظن الأول وشهد عليه بذلك فقال ابن القاسم سي عبد الرحمن بن القاسم يشي duk wanda yake da bayi guda biyu ɗaya sunan shi nasih ɗaya marzu sai ka kira ya nasih sai marzu ka yace na'am sai ka ce kai ɗa ne ka ƴantu ibn al-qasim yace dukkan bin sun ƴantu Allahu akbar yu'taqani jami'an Abdurrahman dan Qasim yace dukkan sun ƴantu me yasa yace ai shi wanda ya kira ya yanta ya sai yantawa nafi sa'annan kai ɗa ne maganan an huskantar da ita zuwa wane ne marzu yace dukkan sun yantu bi muwajahatihi al iska wa bi ma nawahu yace niyyan da yayi yanta nasihum ya yantu wannan kuma marzu da yake maganan an huskantar da ita kai tsaye zuwa gare shi ya yantu wa amma fi ma bainahu wa bainal lahi fala yutaku illa nasihu amma tsakanin shi da Allah nasihu ne kadai ya'anta وقال ابن القاسم إن لم يكن له عليه بينة لم يتق إلا الذين وا وقال أشهب يؤتق مرزوق فيما بينه وبين الله تعالى وفيما بينه وبين الله لا يمسك ناسخ haka to haka suke sabani wannan shine ake cewa kuskure a cikin saki ko kuskure a cikin 'yantawa, mutum na da mata guda biyu wacce sunanta kaza wacce sunanta kaza yace wacce sai wacce ta amsa yace kin saku shikenan suka ce duk duka sun saku me yasa sunan wacce ya kira sai kuma ke aka huskantar da magana akai amma a karkashin gaskiya tsakanin shi da Allah wacce kai niyya ita ce ta to inda ake samun kuskure kenan a cikin saki ko ɗantawa mantuwa kuma muka ce ka ce ba zan taba in nayi kaza yace in yayi kaza matarsa ta saku in yana tuna yayi hukuncin ya zarta amma har ya manta ya aikata wannan abin sa'annan ya tuna matarsa bata suku ba me yasa aka ce lokacin da mutum ya manta da wata ibada ko menene an ɗauke wannan hukunci a kansa sai lokacin da ya tuna shi yasa in ka manta baka yi sallah ba baka da laifi lokacin da ka tuna sai ka tashi kai wannan sallah sa'annan kuma imamul bukhari ya ce wala ataqata illa liwajhillahi ta'ala ai ba ta mutum sai dai saboda Allah ina ma'anan wannan magana da Imam al-Bukhari ya kawo to da yawa Imam al-Bukhari yana kawo magana sai ga kawan ba ta da ma'ana shi ya san da waye yake ya rayu a cikin mutane ne ahnaf wayanda suke matsalar suna da dan wahala kaɗan suna da dan zafi shi kuma ba ahnaf bane amma kasar su daya to suka kawo matsaloli masu wahala har gaba ya gaba ta shiga tsakanin su suna kinsa yana shi muhaddisi ne kuma shafi'i muhaddisi ne baki ɗaya shi to sai in ahnaf suka ce in mutum ya ce ma bawansa kai na yanta ka dan shedan maimakon ce na yanta ka li wajhin lahi anta hurrun li wajhin lahi suka ce wannan hukunci ya zartu haka malamai duk suka ce amma yace anta hurrun li shaytan suka ce a'a wannan hukuncin ba za a zantar ba dan me don yanta jabawa dan wa ake <coughs> Don Allah ake shi kuma ya ce dan shetan. to sai a hana suka ce a'a in ce kai ɗa ne dan shetan. ya yantu menene hujjanku suka ce magana ce ta fito bakin wanda yake mallakan abin aka huskantar da ita inda ta cancanta sai sa hukunci ya zartu to da yake shaitan fa yake shike da laifi in ya je tuba ya tuba bai tuba Allah ya kama shi amma da bawa ya zama da me yasa yace wanda ya fitar da maganan ahlul li an yaqula maganan inda aka huskantar da ita waje ne da za ta yi aiki sauran kuma abin da yace lagun ya je ya tuba in bai tuba Allah zai kama shi shi yayi laifi amma bawa ya imam al-bukhari yake musu raddi yace ai ba a za a taba yanta bawa ba sai dan saboda Allah akan haka mazhabin imam al-bukhari in ka yanta bawa ba dan Allah ba yace bai yantu ba menene dalilin ka imam al-bukhari sai yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yace li kulli imri'in ma nawa dukkan mutum aikinsa ya danganci abin da ya niyya ne sa'annan sai kuma ya koma magana can yace wala niyyata lin-nasi wal mukhti ai wanda yake ya manta ko ya yi kuskure ba shi da niyyar cewa matarsa ta saku ko dan ko bawan ya danci cikin Imam al-Bukhari ke قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yadda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna Allah inna harfu tawkid Allah ismuha mansub tajawaza li jumla fi mahalli raf'in khabar inna yace lallai Allah madaukakin sarki sai kuna damun su da rediyon Ya yace lallai Allah Maɗaukacin sarki tajawaza li an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal aw takallam sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki yayi mujawaza ya yafe mani ma'ana dan darajar manzan Allah dan albarkan manzan Allah dan alfarman manzan Allah Allah ya girmama shi sai ya yafe ma al'ummarsa abin da ya tsotsu a cikin zuciyarsu matukan ba su aikata ba inna allaha tajawaza li haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe ma al'ummata dan darajar manzon Allah dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummar manzon Allah abin da yazo ya tsotsu a cikin zuciyarka bai dawwama ba bai tabbata ba ya wuce baka faɗa ba baka aikata ba aka ce an yace maka in ba haka ba da wahala mutum ya samu ya fita kana zaune shi dan zai zo maka wane ne halici kaza wane ne halici kaza duk karshe ka ce Allah sai ce to wai halici Allah haka sahabbai suka zo ka ce manzo Allah ya manzo Allah muna jin wani abu a cikin zuciyarmu wallahi mutum ya kone ya zama gawai ya fi masa sauki da ya faɗa sai manzo Allah ya ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu fil waswasa yace alhamdulillahi tun da ke shedan makircinsa ya zama waswasi ya kasa yadda zai halakar da ku albarkacin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ma waswasat bihi suduraha duk sa'an da ji shedan ya zo maka zuciyarka yana kago maka waɗansu abubuwa marasa kyau sai ka ce amantu billahi faliyantahi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka watsar da shi san ka jefar da shi sai ka ce kai kauce قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace an karbo daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al a'malu bin niyyati wa limri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وأن حديث ينادى لفظوزي وأن لفظوزي الأعمال بالنية مقابلة الجمع بالمفرد لها معنى وفي رواية الأعمال بالنيات مقابلة الجمع بالجمع يقتضي القسم آحادا يسي الأعمال بالنيات يا كاو جمع الأعمال يا كاو جمع النيات sai malamai suka ce muqabalatul jam'i bil jam'i yaqtadi al qisma ahadan mutum goma ne kace ga naira goma ku raba sai mai kenan kowa zai ɗauki ɗaya ɗaya ko saboda jam'i mutum goma da naira goma akan haka suka ce tunda wannan riwaya ta zo jam'in a ayyuka da jam'in niyya suka ce kowane aiki sai ai masa niyya kasancewanka kayi niyyan yin sallah bai wadatar ba sai kayi niyyan yin tsarki kayi niyyan yin alwala saboda me an ce al'amalu kowane aiki bin niyyati da niyyarsa ba suka ce al'amalu dukkan ayyuka bin niyya niyya ɗaya ta wadatar akan haka in ka ce lokacin azhar ta shi ya shiga zan tashi in sallah lokacin da zaka je kai tsarki da zaka zo kai alwala bin niyya ta kullu Wani ri'in manawa yace duk duk mutum aikinsa ya dogara kan niyyar da yayi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda duk hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah ne da manzansa فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا معنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا duk wanda ya je hijira saboda Allah da manzansa saboda Allah za shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ladan hijirarsa ta tabbata a shar'ance a hukunce wanda kuma ya hijira dan ya auri mace ko ya kasuwanci ko ya wani aiki aka ce to in ya samu kasuwanci ko in ya samu matan ya aura ladansa kenan in bai samu ba kuma ya yi hasara ba zai taba yin wannan niyya ya samu ladan hijira ba tare da cewa ya halatta mutum ya yi hijira ya je makka daga makka ya je madina ya aure to amma me yasa aka kawo wannan hadisi aka yi zargi aka ce ai ya shigar da aikin duniya cikin aikin lahira tare da cewa dan ka tashi daga makka ka je madina ka aure ka yi laifi ne dan ka tashi makka ka je madina kasuwanci ka yi laifi ne to me yasa aka yi zargi a nan lokacin da aka yi hijira saboda Allah aikin Allah sai ya shigar da aikin duniya cikin ya kamanta kamar aikin lahira shine kuskuren da ya yi mun gane ko in ba haka ba so nawa mutane ke tashi a makka su je madina su yi aure wa ya taba yi musu fada wa ya taba ce musu wa ya zargin su to amma wannan sai ya shigar da aikin duniya da sunan aikin lahira inda ya samu zargi kenan abinda ake so duk abinda za a yi saboda Allah kai saboda Allah abinda shari'a ta baka izini ka je kai don duniyar ka shari'a ta baka izini kada ka dauki wannan ka boye a cikin wannan to wannan matsalar niyya matsala ce da take da faɗi take da wahala take da menene da menene ita ce wani ita ce kashin bayan duk wani aiki to niyya ta kafi kashi biyu ana zancen niyya a cikin shari'a ana nufin a bambance nafila farilla azhar la'asar magariba isha hajji umra ana nufin niyya da wannan ana nufin kuma niyya da ikhlasi duk abin da za ka yi kai saboda Allah kada wani abu ya shiga ciki na rabon son zuciya ko duniya aiki ya ɓata to shine sai aka samu wani lokaci aka samu mutane da suke al'amarin duniya duk ya taɗe ya rikice ya